Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 19 ga watan Janairu na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe yau laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana kyautar zaton cewar kawar da tashin hankali akan iyakar Rasha da Ukraine zai iya tsayawa kan hanyar diplomasiya da tattaunawar lumana. Yau laraba ne kuma aka saki wani dan raji mai zaman kansa a Hong Kong Edward Ning daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa akan shiga zanga-zanga a shekarar 2016. kana ɗaruruwan 'yan najeriya ya kwallon kafa na ta taya kungiyarsa ta sufa eagles murna a gida da kuma ƙasar kamaru da ke karɓan bakoncin gasar cin kofin nahiyar afirka to kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke zamanta abuja babban birnin tarayyar najeriya ta ɗage zaman shari'a shugaban haramtacciyar kungiyar ipob mai fafutuka kafa a ƙasar biafra nnamdi kanu zuwa watan gobe a jamhuriyar niger kuma hukumomin kiwon lafiya a agadas na shirin kona allurar rigakafin corona samfurin astrazeneca da ya lalace a cikin wannan wata na janairu sakamakon kin zuwan jama'a karba allurar agadas ta ce ta biyu an ka da daga yamma sai ita a yawan mutanen da suke kamuwa saboda haka muna kira ga mutane don allah don kare kanmu eh, duka abubuwan da aka ajiye na ka'ida don maganinta don karewa da ita kalafa ta yi su. Kama kowace ranar Laraba yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau wanda Nasiru adamu el Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. yau laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce yana kyauta zaton cewa kawar da tashin hankali akan iyakar rasha da ukraine ka iya tsayawa kan hanyar diplomasiya da kuma tattaunawar lumana amma kuma duka zai ta'allaka ne akan shawarar da shugaban rasha vladimir putin zai yanke da yake jawabi ga ma'aikatan ofishin jakadancin amurka a birnin kiev blinken ya ce duniya na kallon abin da ke faruwa a don haka duk abubuwa da rasha ta aikata a baya da kuma matsalolin da barazanar da take yi ke ci gaba da shafan wasu muhimman ka'idojin da ke hada duniya baki daya mun yi kokarin fahimtar da rasha cewa akwai hanyoyi biyu in ji blinken akwai hanyar diflomasiya da tattaunawa domin magance duk wasu bambance-bambance ta hanyar tattaunawa cikin lumana lallai wannan ce hanya mai dacewa wanda kuma kowa zai gwammace da ita amma kuma akwai wata hanya da idan rasha ta zaɓi ta sake sabunta zalunci da take yi da tashin hankali to tana da mummunan sakamako ga rashan yayin da yake ran gadi a kiev blinken zai gana da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky da kuma ministan harkokin waje dimitro koliba a hali da ake ciki kuma lokaci ya yi da wani rukunin 'yan majalisar dattawa na amurka na bangaren republican za su yi magana yau laraba akan damuwa da ake da ita game da yiwuwar mamaya da rasha za ta iya kaiwa ukraine rukunin ya hada da 'yan republican na kwamitocin ayyukan soja da na hulɗar harkokin kasashen waje mutane uku a cikin waɗannan 'yan majalisar su ne kevin kramer roger wika da kuma rob portman suna cikin wata tawaga ta bai ɗaya da suka gana da jami'an ukraine a wannan mako domin jaddada musu taimakon amurka ga ukraine da kuma bukatunta na tsaro dan majalisar dattawa na democrat richard blumenthal da shi ma yake cikin tawagar ya faɗa wa manema labarai a ranar litini bayan 'yan majalisar sun gana da shugaba volodymyr zelensky cewa amurka ta shirya ta ɗora takunkuman tattalin arziki a kan rasha kana za ta baiwa ukraine ƙarin makamai sanatocin na democrat da republican dukkaninsu sun fitar da kudirin doka da zai ba da daman kai waɗannan taimakon labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau laraba an saki wani dan raji mai zaman kansa a hong kong edward link daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa a kan shiga zanga-zanga a shekarar 2016 dan raji mai shekaru 30 a duniya ya kafe a shafinsa na facebook cewa an sake shi daga gidan yari na shakespeare kafin sanyin safiya kana yanzu yana gida tare da iyalansa bayan shekaru hudu ina farin ciki da wannan lokaci mai muhimmanci na sake saduwa da iyalai na domin sake fara rayuwar da muka saba da ita a cewar wani sakon da ya rubuta yayin da yake godiya ga magoya bayansa game da damuwa da kuma kauna da suka nuna masa ɗaruruwan masu rajin kafa demokuraɗiyya ne aka yanke musu hukunci kana aka ɗaure su a gidan yari a hong kong karkashin dokar da ta haramta maye gurbi da yi wa ƙasa zagon ƙasa da ta'addanci da kuma haɗin baki da ƙasashen waje. An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotannin mu. A Najeriya wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta ɗage zaman shari'a shugaban haramtacciyar ƙungiyar IPOB mai fafutuka kafa a ƙasar Biafra Namdi Kanu zuwa ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa baya ga kin amsa laifi kan sabbin tuhume-tuhume sha biyar da gwamnatin Najeriya ke masa masu alaka da ta'addanci da cin amanar ƙasa. Daga Abuja, wakilin Halima Abdurrahman na ɗauke da rahoto. Nnamdi Kano wanda aka shigo da shi cikin kotun da misalin karfe goma da minti sha biyar na safe ya ce ba shi da wani laifi daga dukkan zarge-zarge da gwamnatin Najeriya ke yi masa yana mai cewa sabbin zarge-zargen da aka kara na kama da na baya inda shi Kano ya dage da cewa sai kotu ta saurari bukatarsa na farko da yake balantar cancantar tuhumar da ake masa. A nasa bangare jagoran lauyoyin shugaban kungiyar IPOP din Mike Ozakome yana da yakinin cewa da zarar kotu ta yi aikin nazari mai zurfi kan zarge-zargen da ake yi wa Kanu za ta ba da belin shi wanda ake zargin ba tare da wasu sharuɗa ba. By the time the step-by-step destruction of this count, she will Baya ga Kanin ya kammala kyan amsa laifi da kuma neman a saurari bukatarsa ta farko. Lauyan masu shigar da kara wato labaran magaji ya shaida wa kotun cewa a shirye yake ya ci gaba da shari'ar kawo shaidu biyu da za su ba da shaida kan shi wanda ake tuhumar. Kazalika lauyan gwamnatin ya bayyana mamaki kan yadda Kanu ya nisanta kansa da batun shi mambani a kungiyar IPOB. What I want very interesting that Nigerians should be looking for the fact that the counts suggesting that um, the defendant member of IPOB and he uh, Kotun karkashin jagorancin mai shari'a Binta Nyako ta amince da a saurari bukatun da ke gabanta a game da cancantar tuhumar Kano inda ta ɗage shari'ar zuwa ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa. A wani bangare kuwa kungiyar Wan Najeriya karkashin jagorancin Muhammad Sali ta sake fitowa yau inda ta ce. Abin da ya fito da mu shi ne mun fito mu kira ga dukkan 'yan kasa cewa su taho nan su zo su same mu duk wani wanda ya zo ya ce shi zai raba kasan nan mu tsaya akan wannan al'amarin kuma ba za mu gina kasa akan kabilanci da bambanci bambancin addini ba wannan ba zai yiwu ba har wani zai iya fitowa a nan wai ya zo a nan ya ce a sake Nnamdi Kanu har a je ma a sami shugaban kasa a yi ido biyu da shi ana gaya masa cewa a sake shi ba ma tare da wani tuhuma ko wani tambaya ba wannan ba daidai ba ne muna nan muna bin zaman kuma za mu yi zaman dirshan a nan har zuwa ƙarshen karan nan. My name is Chukwukachi Zoromon Febu. I came to associate solidarity with my fellow patriots to denounce Nnamdi Kanu and his terrorism, his the atrocities, the destruction, the carnage he has brought in our land. What is running is a scam, is an insult to Igbo people. Wani ɗan ƙabilar Igbo kenan yana kira ga masu kishin ƙasa daga yankin su da su fito su nesanta kansu daga haramtacciyar ƙungiyar IPOP da shugabanta Nnamdi Kanu. Yana mai cewa yaudarar mutane shi Kanu ɗin ke yi kawai. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrahman Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. a jajibirin cikarsa shekara guda a kan karagar mulki shugaban amurka joe biden zai yi taron manema labarai a yau laraba a fadar white house tare da wasu muhimman ajandarsa guda biyu da suka ci tura a majalisar dokoki da kuma annobar coronavirus da ke ci gaba da barna a cikin gida da waje taron manema labaran na farko da shugaba biden zai yi a shekarar 2022 na zuwa ne a lokacin da ake gudanar da kuri'an jin ra'ayi game da salon mulkinsa da yake kara yin kasa tun bayan da ya janye sojojin amurka daga afghanistan mai tattare da matsaloli a satumban bara amincewa da salon mulkinsa bai wuce kashe 40 cikin 100 ba inda a makon da ya gabata ma jami'ar kunifak ta fitar da kashe 33 cikin 100 na amincewa da gwamnatinsa mafi rauni da ya samu karancin amincewa da shugabancinsa ya ƙara tsananta ne sakamakon yadda mutane ke kallon yadda ya tunkari yaƙi da annobar coronavirus wanda ke kan gab da shiga shekara ta uku duk da kaimi da gwamnatinsa ta ƙara wurin gangamin bada rigakafi masana kiwon lafiyar jama'a sun caccaki gwamnati game da gazawarta wurin gano bullar nau'ukan cutar na delta da omicron da kuma gazawarta wurin ƙara yawan gwaje-gwajen covid-19 a ƙarshe ɗaruruwan 'yan najeriya masoya kwallon kafa na taya kungiyar su ta super eagles murna a gida da kuma ƙasar kamaru da ke ɗaukar bakoncin gasar cin kofin nahiyar afirka hakan ya haɗa da ɗaruruwan 'yan gudun hijiran najeriya da mutane da ta'addancin boko haram ya raba su da muhallansu a kan iyakar ƙasar da kamaru talbijin ƙasa a kamaru na crtv ya nuno 'yan najeriya masu sha'awar kwallon kafa suna rera waƙar takin ƙasar kana suna yi wa kungiyar super eagles murna a garin garwa da ke arewacin kasar garin na garwa shine ke daukar bakoncin wasannin gasar ta afcon na rukunin da ya kunshi kasashen misira da guinea bissau da najeriya da kuma sudan hukumar kwallon kafa ta afirka ta ce dubban magoya bayan kungiyar najeriya sun je garwa amma kuma wasunsu ba su yi tafiya mai nisa ba suka isa garin shugaban 'yan gudun hijirar najeriya a sansanin 'yan gudun hijira a kabaru isaac luka ya ce su ma 'yan gudun hijiran sun taya kungiyar najeriya murna akan nasarar da najeriya ta yi akan misira da ci ɗaya da nema a makon da ya gabata da kuma ci uku da ta yi wa sudan a ranar asabar a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumomin kiwon lafiya a Gadas na shirin kona allurar rigakafin corona astra AstraZeneca da ya lalace a cikin wannan wata na Janairu. Allurar ta lalace sakamakon kin zuwan jama'a wajen yin allurar. A Gadas mutum dubu sha tara ne kacal aka yi wa allurar daga cikin allurar fiye da dubu ɗari uku da jihar ke da su yayin da dubu biyar daga cikin dubu sha tara suka ke zuwa a yi musu allurar karo na biyu. bayan an yi musu a karan farko daga agadas wakilin Muhammadu Mahmud ya aiko mana da wannan rahoto. Yayin da ake samun masu kamuwa da cutar COVID-19 a jihar agadas hukumomin kiwon lafiya sun bayyana lalacewar allurar rigakafin cutar nau'in AstraZeneca sakamakon bijirewa allurar da jama'a suka yi a agadas Ba su dai bayyana adadin allurar rigakafin cutar coronavirus inda ta lalace ba. sai dai hukumomin sun bayyana cewa jihar agadez ta amfana da allurar rigakafin iri uku waɗanda suka haɗa da suni farm johnson johnson da kuma astrazeneca yayin da ake shirin kone allurar rigakafin a cikin wannan watan na janairu da farko dai ana sa ran a yi wa mutane fiye da dubu ɗari uku a agadas yayin da aka yi wa mutane dubu sha tara kacal a wajen shekara ta dubu da ashirin da ɗaya dr irobawa daraktan jiha na ma'aikatar kula da lafiya ta jihar agadas AstraZeneca kenan ita wannan kona ta za a yi lalatar da ita za a yi abin da ya lalace ya lalace ba za a aiki da shi bane ita gordura ja muna nan muna sa a cikin kartuna ana daddarmiya ana daddarmiya kona ta lalace ta za a yi yana cikin mu abin da muke ce ma defi yanzu da mun ka bincika mun ka gani eh, wajen mutum dubu biyar wanda an kai ma allurar nan ta halko ba su zo an kai musu ta biyu ba saboda allurar nan da an kayo ta so biyu ne ya kamata a yi ta to ka gani an kai allura so guda gaskiya ba ta iya kare shi ko menene dalilan dalilan da ya sa wasu jama'a agada suka ki amincewa da ai musu allurar rigakafin gadi abin da wasu suka bayyana mana eh sunana ali illo wanda aka yi sani da ali zike gaskiya abin da yasa ba mu yi ta ba saboda allura ce wadda kakin mata zo mutane sun riga sun yi kartiye ya sun bata ta ka gani ba duka mutum bai yana lahiya ta lau zai zo ya ce ya tahi a yi mai allura kwalora To ni dai suna na zaki. A shi wannan rigakafi kamar ana cewa an kawo allurar rigakafi yiwu ba ko'ina ba ne aka kawo su allurar rigakafi a ina da niyayi kawai dai lahiya ta launa gani kenan babu wani matsala an yi dai insha Allah zuwa jihar agadas ce ta biyu da aka fi samun cutar coronavirus a Nijar a ƙarshen shekara ta biyu da ashirin da ɗaya a cewar gwamnan jihar agadas sai dai gwamnan ya yi kira ga jama'a da su bi matakai yaƙi da cutar ta coronavirus magajiman mandada gwamnan jihar agadas game da harkar corona corona na tana bana musamman watanni nan biyu na karshen shekarar 2021 a ta ce ta biyu an ka hudda daga yamma sai ita a yawan mutanen da suke kamuwa saboda haka muna kira ga mutane don allah don kare kanmu eh, duka abubuwan da aka aje na ka'ida don maganinta don karewa da ita kala kalafasinsu. Ko a jiya sai da mutane 27 suka kamu da cutar COVID-19 a Nijar. su har da mutum uku da suka kamu da cutar a agadas yayin da hukumomin kiwon lafiya suka tabbatar da mutuwar mutum guda sakamakon harbuwa da cutar coronavirus a agadas karshen rahoton kenan hamidu mahmud muryar amurka daga birnin agadas jamhuriyar niger a gaida hamidu mahmud Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da kawo jan hankali kan illar rabuwar kawuna don bambancin kabila sanadiyar illar 'yan bindiga a arewacin Najeriya A shirin da ya gabata Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya ce amfanin ƙabilu daban-daban shine don mutane su fahimci juna su zauna tare cikin amana. Za mu kawo wata zantawa mai alaƙa da wannan da marigayi Reverend Shu'aibu Bell da ke nuna addini na koyar da zaman tare ne. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya. Farko ga Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid da Allah ya ga dama da ya sanya al'umma na duk ta zama al'umma ɗaya harshe ɗaya kabila ɗaya launi ɗaya ƙasa ɗaya amma Allah subhanahu wata'ala ya yayi mana daban-daban don ya yi mana jarrabawa muna fata al'ummar Najeriya gaba ɗaya jihohin arewa kowane irin sashe na Najeriya ƙananan hukumomi da jihohi mu tabbatar da cewa mun yi zaman lafiya wallahi zaman lafiya a wannan ƙasa shine zai haɓaka tattalin arzikinmu zaman lafiya a wannan ƙasa shine zai ba mu dama mu su yi karatu su amfani ƙasar nan su amfani duniya baki ɗaya zaman lafiya a ƙasar nan shine zai haɓaka harkokin tattalin arziki shine zai haɓaka harkokin zaman lafiya wanda yawanci jahilci yakan sa mutum ya tashi bai yi karatu ba kowane iri bai yi ba saboda haka zai tashi shi bai san komai ba shi kuma bai iya noma ba ko ya kasa yi ko kuma bai iya sana'a ba bai iya koyo ba ya tashi bai san addini ba ko kuma ya koyi addinin ta mummunar hanya an yi masa fassarar da ba haka sahabbai suka fassara ba ya kama ya rike ya zama shine abin da zai ci gaba da fassarawa ƙarshe ya zama yana kiran kansa musulmi amma ya bar musuluncin yana kiran kansa kirista amma ya bar kiristancin ba hanyar su yake bi ba saboda haka wajibi ne a kan iyaye su tabbatar da cewa sun ɗora 'ya'yansu a kan tafarki mai kyau na magabata na kwarai waɗanda suke ta'addanci yanzu su ce su ma musulmi ne amma kuma suna ta'addanci suna kisan kai suna ta'addanci iri-iri ba irin abin da ba sa yi na kashe-kashe to wannan fa su tabbatar da cewa sun fita daga layin da addinin musulunci yake koyarwa Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya yi mana hani daga kashe rai kisan kai haramun ne Allah subhanahu wata'ala ce wanda duk ya kashe wani da gangan to shi ma hukuncinsa a kashe shi don me don idan ya gaza a kashe shi to zai yi kokari ba zai kashe kowa ba Allah subhanahu wataala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas a cikin at-taura haka yake a rubuce a cikin al-qur'ani ma haka yake a rubuce anna an-nafsa bin-nafsi rai a bakin rai wal-'ayna bil-'ayni wato ido a bakin ido wal-anfa bil-anfi hanci a bakin hanci wal uzna bil uzni kunne a bakin kunne was sunna bis haƙori a bakin haƙori wani juruha qisas raunuka kuma ramawa ake yi su ma idan mutum ya yayi wani rauni da gangan matukar wurin ba wurin hadari ne za a iya ramawa a sa wanda suka san a jikin dan adam su rama daidai da waccan yayi Allah shi ya halicci dan adam shi ya san matsalar dan adam shi ya san maganin matsalar dan adam saboda haka idan aka ce ko da dan adam ne shi ya kera wannan rediyo to babu shakka ya fi ka sani wayoyin da ya sarkafa har aka ta da rediyo to shi ya san yadda zai gyara rediyo in rediyo ya samu matsala kenan saboda haka Allah subhanahu wataala shi ya lici dan adam ya san abin da zai gyara dan adam in dan adam ya lalace saboda haka ya bayyana mana wannan hukunce hukunce saboda me saboda shine zai kawo mana zaman lafiya saboda haka muna kira ga 'yan uwa na wannan ƙasa ta mu Najeriya ƙasa mai albarka don Allah mu rungumi juna mu yi zaman lafiya mu yi kwanciyar hankali tsakaninmu ba wanda za ka tilasta ya yi addinin da bai nutsu da shi a zuciyarsa ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake ce la ikraha din babu tilas wurin shiga addini idan ka ce addini sai ka tilasta mutum da karfi ya shiga to fa addini a zuciya ke idan ya ce ya shiga da jikinsa amma zuciyarsa ba ta yadda ba ai ba amfanin shigansa yadda da addini sai an yadda da shi a zuci sannan ya yi amfani. Mun gode shehun malami. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Azanta da marigayi tsohon shugaban kungiyar Kiristoci na Najeriya na shiyar Arewa maso gabar, Rabaran Shu'aibu Bell, wanda ya rasu bara, ya yi bayanin abin da ya nesanta addini daga 'yan bindiga daɗi a arewacin Najeriya. bisa ga dukkan alamu dama addini sai ya zama kamar kayan ado ne wa waɗansu a cikin mutanen da suke so a dinga ta da hankali ko da yaushe don an haka ba idan ba an ta'allaka abin da addini ba ba zai sami karbuwa ko kuma ya sami goyon baya na jama'a ba whatever it is abin da ke akwai shine al'amarin nan akwai daƙiƙanshi shi wato akwai jahilci mai karfi a cikin al'amarin da ke samu a cikin wannan kasa kamar yadda ma bayani da ah, mai ah, alfurma eh, sultan ke faɗi yana ce babban abin ta'addanci ne kuma ta'addanci ba ta da fuska kuma ba ta yi domin mutum iri guda ko jinsi guda kowa da kowa da ya same shi kisa shi zai yi kawai to kaga wannan al'amari bai taimake mu ba wurin bel wato abun akwai kamar rashin ma fahimtar ka'idojin addinan nan guda biyu kenan akwai tun da mabiyan addinin krista ne ko mabiyan islama dukkansu akwai mafi yawa da ba su da fahimta sosai game da abin da waɗannan addinai guda biyu ke koyarwa za mu zauna da wanda ke musulmi da san shi kamar limamin bauchi da waɗansu limaman da ke cikin eh, gwallaga ko eh, dusan tanshi za mu yi zama mu tashi lafiya ba wani abu akwai fahimta ko yawan abin da ke akwai in an gan mu tare kullum za a ce eh tafiya tare na nan amma daga ƙananan ƙasanmu mu ko daga matasa ko daga gurbu waɗansu da suna nan kan ta'ada ne a jikin zuciyarsu sai su je su wasar da abubuwan a baya ba za su zauna su koya ba kuma ba lallai yawanci za ka sami waɗannan suna coci ko suna nan a masallaci don jin koyar wanda malaman su ke da shi ba. da can na san wannan yankin na arewa maso gabas wani taba hira da kai na san yankin nan sosai na san musulmi da kirista lafiya kalau ke har ma da ba sa fahimtar cewa akwai ma ga bambanci ma tsakanin su shin rabiran shu'aibu kaliya za ka yi kowace rawa kake taka wajen dawo da irin wannan alakar e eh, babban abu ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi sosai wadda shine abin da kowane mai addini zai so ya yi shine ya yi addu'a na ɗaya biɗi sani da ƙariyar allah cikin al'amuran da ke taɓarɓarewa a arewa abin da ke akwai idan mun yi addu'a mu roki Allah na ɗaya akwai zunubin da muka yi wa Allah ne yake horas da mu to yana bukatar tuba na hakika a tuba ga Allah a dawo kan turban a sanin da ya kawo na zaman lafiya da tuntuni da da turawa suka kawo addinin christianity an zo an sami waɗanda ba suna nan da addini ba su bautar gumaka daban-daban suke yi sun karba amma waɗansu suna nan suna sallah ba su yaƙe su ba haka ma waɗanda dama suna nan a addini daban sun karbi islama ba su sami waɗansu da sai cashin krista sun yaƙe su ba masu sauraro nan zamu dakata sai makon gobe allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da mail hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To sarakai sai fa himmatu. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri Ta ce muna taya shugaba Muhammad Bazum na jamhuriyar Nijar murna kammala ziyara aiki ta kwanaki uku da ya kai a tawa da fatar shugaban zai gaggauta ya cika alkawarin da ya ɗauka na aikawa da ƙarin sojoji a jihar Sako na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu da Kwadunari da Umar Baban Yaye Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika matakin haramta satar danyen man fetur da gwamnatin jihar Riba ta yi yayi domin wannan mummunan aiki yana jawo wa kasar matsaloli guda biyu gurbatan muhalli da kuma asarar ɗumbin kuɗaɗe da fatan za a ɗauki matakin ba sani ba sabo akan duk wanda ya yi kunnen kashi sako daga shehu adamu jau ya ce kalaman gwamnan jihar mutaneja ya ji alhaji abubakar sani bello cewa a cikin wata ɗaya 'yan bindiga sun kashe sama da mutum biyu. kuma sun mamaye garuruwa kimanin ɗari a jihar tamu abin zulumi da tagumi ne kuma hakan babban kalubale ne a gare shi a matsayin shi na wanda siyarin sarrafa harkokin mulkin jihar tamu ke hannun shi allah ya kyauta sako daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce hakika kaddamar da dalar shinkafa da shugaba muhammadu buhari ya yi abin a yaba ne allah ya sa wannan yankuri ya kasance shine sula kawo karshen hauhawar kayan masarufi da muke fama da shi a kasar mu najeriya amin sun amin yi sako daga mahmud salihu kauran namo da zamfara ya ce akwai bukatar hukumomi da jami'an tsaro su ɗauki matakin haramta zanga-zanga a gaban harabar kotu a duk lokacin da shari'ar jagoran kungiyar ipob namdi kanu ke gudana a abuja kasancewar hakan tamkar nuna goyon baya ne ga zarge-zargen cin amanar ƙasa da gwamnatin najeriya ke wa jagoran kungiyar Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice yau laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana kyautata zaton cewa kawar da tashin hankali akan iyakar Rasha da Ukraine ka iya tsayawa kan hanyar diplomasiya da kuma tattaunawar lumana. Amma kuma duka zai ta'allaka ne akan shawarar da shugaban Rasha Vladimir Putin zai yanke. da yake jawabi ga ma'aikatan ofishin jakadancin amurka a birnin kiev blinken ya ce duniya na kallon abin da ke faruwa a don haka duk abubuwa da rasha ta aikata a baya da kuma matsalolin da barazanar da take yi ke ci gaba da shafan wasu muhimman ka'idojin da ke hada duniya baki daya a hali da ake ciki kuma lokaci ya yi da wani rukunin 'yan majalisar dattawa na amurka na bangaren republican za su yi magana yau laraba akan damuwa da ake da ita game da yiwuwar mamaya da rasha za ta iya kaiwa ukraine rukunin ya hada da 'yan republican na kwamitocin ayyukan soja da na hulɗar harkokin kasashen waje a ƙarshe yau laraba an saki wani ɗan raji mai zaman kansa a hong kong edward link daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa akan shiga zanga-zanga a shekarar 2016 ɗan raji mai shekaru 30 a duniya ya kafe a shafinsa na facebook cewa an sake shi daga gidan yari na shakespeare kafin sanyin safiya kane yanzu yana gida tare da iyalansa bayan shekaru hudu ina farin ciki da wannan lokaci mai muhimmanci na sake saduwa da iyalaina domin sake fara rayuwar da muka saba da ita a cewar wani sakon da ya rubuta yayin da yake godiya ga magoya bayansa game da damuwa da kuma kauna da suka nuna masa. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.